ba shi dai fada kwata ko ya hau titi aka buge shi ko wani abu makamancin wani kaga bugun take wala ana man ata bahi batun ya la'anci wanda ije wa ti yaje wa dabba shi ne bita yana lalata da ita wala ana ban man wasaba dabbata fi wajiya ya la'anci wanda iwa dabba zare shashawa a fuskarta wala ana ban dara musliman au aw bakara bihi ya lalace wanda ya cutar da musulmi ko ya shirya musulmi wani bakirci wala ala ratar qubur ya lalace masu ziyarar kaburbura wal mutakhizina ala al masajida da wanda suka riki masallaci akan kaburbura wasuraj da wanda suka sa fatulu akan kaburbura kamar kendira da masu bautar rana ko na abu suke sawa wala ala man afsar da muratan ala zawjiha awwa blukana ala sayidi, ya lanci wanda ya bata wato wata ya bata wata bace ga mijinta kidan ya diga dabarar da zai ainihin sa ta so shi maimakon mijinta ya bata ta ta fara mijinta bore awwa blukan ko kuma ya bata bawa ala sayyidi ga shugabansa bawa ya zama ya fara shugaban ubangidansa bore wal alaman atabra atarfi duburiha ya lalace wanda ya jewo mace a bayanta domin Allah gaba ya halatta wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anat al malaikatu hatta tusbiha manzo Allah ya bada labarin duk wacce ta kaurace wa shimfiɗa mijinta malaiku za su dinga la'anta ta hatta wayi gani, duk nan, akwai hadisai akai wala ana ta intasaba ila a abihi ya lalace wanda ya danganta kansa zuwa wani babansa saboda babansa talaka ne sai ya cire sunan babansa yake laƙaba sunan wani Ba kamar an da mana a share ila a akhi bi ce fa idal malaikata tal'anu haka da ya ba da labari cewa duk wanda ya nuna ɗan uwansa da makami ya yi masa barazana da shi ga ba ce ba wai sare shi ba a barazana kawai yi masa da shi fa idal ta malaiku za su shi wala ala sabbar sahabati ya la'anci zagin sahabbai wanda ke zagin sahabbai la'anta ta hau kansa duk wayannan kowanne akwai hadisi ko aya ainihin a kansa alba'asi kan tudkhilu sahiba ta tala'anatillah wancan la'antar banzan Allah to kuma ayyukan sabo ba suna shiga tana shigar da mai ta karkashin la'antar Allah banda ta banzan Allah وقال عن الله في كتابه من أفسد في الأرض a rahimahu. Allah ya la'anci duk wanda yi barna a bayan ƙasa barnar da duk abubuwa daban-daban yake sai da kayan maye ko yake lalata yara ko yake haɗa fitina ko yake haɗa daba ana caca ko ana karta ko yana fatocin mugayen ƙwayoyi ana sayarwa duk barna ne a bayan ƙasa wa qata rahibahu ya yake zubuncinsa wa aza Allah wa aza rasulahu ya cutar da Allah ya cutar da manzon Allah wala alaman ka tama ba anzalallahu subhanahu min albayyinati wal huda Allah ya la'anci duk wanda ya boye abin da Allah ya saukar daga hujjoji da shari'a ya san su kurukuru kuma ya boye yake ya batar da mutane wala Musa ladina yarmuna bil fahishati Allah ya lance wanda suka jefu mata kamammu wanda ba san yadda ake lalata ba bobinai suka jefe su da alfasha kawai dan sun ga suna kaiwa suna kawowa ko suna zuwa makaranta ko suna zuwa aiki suka ce ai kaza kaza suke alhali ba su gani ba wala alaman ja'ala sabila kafiri ahada min sabila Musulmi. ya laci duk wanda ya sanya hanyar kafirai ita ce tafi shirya akan hanyar musulmi kawai ce constitution din da aka yi ayi ƙasa na shekara da kaza da kaza ai ya fi ayar ƙur'ani kaza ko ya fi hadisan adabu da ce kaza domin a cikin su wannan hadisan akwai zalunci akwai daddiya amma constitution shi da ya tsaya yi fitar da haiki ya kaza kaga ya fifita me ya fifita ta doka ta ɗan adam akan doka Allah ko ta manzan Allah to shi ma la'anta ta ولعن رسول الله الرجل يلبس لبسة البرعة والبرعة ya la'anci sa kayan mata da kuma mace da take sa kayan maza amma wanda ya danganta ta yi ku kayan a gurin a gurin waɗansu kuma ta yi kayan mata a gurin ku a gurin wasu kuma kayan maza ne ko ko mu da muke ƙasa ɗaya a tabba kayan mata ne mu da amma ka je kudu kayan maza ne da mata duka duk suna sa zari mu a nan kayan maza ne kayan mata ne amma gabacin afirka ɗin da su tanzania su mozambique su Somalia su kenya to su kuma kayan mai zari shi ne kayan maza mata sai sa dogayen kaya to kaga yadda ganta ga al'adar mutane haka shugaba ko kwamishina ko gwamna haka zai hau kan abin hawa da shat da zaninsa a daure ya yi jawabinsa saboda shi ne al'adus. wala'anar rashi wal murtashi wal ra'ish ya la'anci mai ba da rashuwa da wanda aka ya yi da nema a bashi rashuwar da mai shiga tsakani dan kayi na yin ba da rashuwa ɗin ejen eh? ɗin da shi ake ike kaiwa da kawowa yadda za a karɓa da yadda za a bayar da rashuwa shi ne cewa huwal wasu ɗan tufin rashuwa wanda ya zama shi ne tsari a wajen rashuwa wala ana ala ashiya a ukhar kuma ya lanci wasu abubuwa ne daban gaira hazi ba waɗannan ba falau lam yakun fi fi'li zalika illa ridha fa'ilihi ita ko ba ko bai wai babu wani abu a cikin wannan sai dai yardar bai yin sa bi ku da bi bayyana anhu Allah wa rasuluhu wa malaikatu wai bai yi ko ba komai bai ce a shi ya yadda wai ya zama cikin wanda Allah da banzan Allah da mala'iku suka la'anta don haka yaje yake yin abin da ya gada ba la kana fi zalika baya da ila tarki kwanda kadai ya isa mutum ya bar wannan ayyukan sa to yadda zaka yi kamar kayan da ke da la'anta Allah ta hukanka ko kayan da la'antar banzan Allah ta hukanka ko kayan da la'antar mala'iku su haukanka a wani lokaci ma da la'antar mutane baki ɗaya ka bari da zuwa a dassoshin to kira kawai wannan zuciyarka ta gaya ba cewa kamar ka da la'antar wa'annan ya isa mutum ya sa ya bari al-ma'asi tuharibu sahibaha wata rasulillahi wal malaika ayyukan sabo suna haramta mai yinta wato addu'ar manzon Allah da ta malaika ومنها yana نقتكي حرمان دعوة رسول الله حرم تاور الدعر من الله ودعوة الملائكة الدعر ملائكة فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sai da gafara ga mu'minai da mu'minai maza ko mu'minai maza da mu'minai mata kuma yadda ya zuwa suratul ali imran da suratul nur da suratul mumtahina wa qala ta'ala Allah ya ce allazina wa man يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وكهم عذاب الجحيم ربنا أدخل وأدخلهم جنات عدن التي وعدته ومن صلح من آبائه وأزواجه وذرياته إنك أنت العزيز الحكيم وكهم السيئات ومن تك السيئات فقد رحمته هاي ذوق الشرعية to kaga wannan a ciki akwai addu'a game kace wa yastaghfiru lil ladina amanu suna neman gafara ga masu imani to mai ibadi kuma ba zai aikata waɗancan ayyukan ba Ke da idan mutum ya ya rasa wannan addu'a domin kawai da manzo Allah ce la yasriqu sariqu hida yasriqu wa huwa mu'min mu'mini ba zai sata ba lokacin da zai sata sai ya zama bashi da ibadi to kenan kaga an cire wa mai aikin sabo ibadi to kuma mala'iku ba za su yi mu gafara gare shi ba domin cayi wai sakfiru da lillazi da abu suna neman gafara ga muminai to wanda ya zama kuma ya yi sabuwa a daidai lokacin da ya zama ba imani tare da shi lil mu'minina tabi'ina lil kitabi wa sunnati rasuli yace wanda addu'ar malaiku ce ga mu'minai ba subul littafin Allah da sunnar manzon Allah allazi la sabila lahu ghayrahu ba wanda ba su da wata hanya sai wannan wala yadbu ghayru haula'i bi ijabati hadhihi da'a. waɗansu waɗannan ba za su yi kwaɗayin amsawar addu'a ba idan idza ta sil, bi sifatil mad'u lahu biha idan ba su sadu da sifar waɗanda ake addu'a gare su faslun ba ba'd al-ma'asi hukumomi ta wasu da wasu ayyukan samu ɗin, akwai hukumomi da aka tara da wasu ayyukan samu. من عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن الجندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بما يكثر أن يقول لأصحابه ina daga cikin ukubobi na ayyukan sabo abinda bukhari ya rawaito a sahihinsa daga hadisin saboda ta dan yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaitawa yana yana yawaita faɗa wa sahabbansa yace hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'ya jiya akwai wanda yi mafarki a cikinku? ku fa ya qussa alaina ba sha Allahu an ya ƙussa ya babu labarin abin da ya gari wanda hu ƙala lana za ta gadatu ita ya gaya mana wata rana An a tanin lailata tiyari wasu mutum biyu sun zo mu lailata da daddare wanda ma in Sali in Sali. sun tashe ni wa ba ma suka ce da ni ittalik tafi wa anti talaktu ma'ahu sai da tafi tare da su wa idda ataida ala rajul muttaji' muna tafi sai muka je kan wani mutum a kashin gide wa idza akhara akharu qa'imun alayhi bi sakharatin kuma sai ga wani a tsaye kansa da katon dutse fa wa idza huwa yahwi bi sakharati li ra'si sai ga shi da kokarin jefa dutsen akan wannan mutumin da zauri fa yasiru ra'sahu fayasilu ra'asahu fayyata dahu. ya jefa masa dutse ya kwarankwatsa kansa hahuda wa hahuda wa hahuda haka duk ya kwarankwatsa kansa fayyata biyu hajara dutsen da ya farfashe sai ya bi shi faya kuza yana kama shi falayar jiwo ilayi amma baya bawa zuwa gare shi ta ya sai ra'asahu har kan ta hatta ya sai ka ba kana har ta idawo dawo kama yadda yake sun bai uda alai sake kowa wasa fai fa'alu bisala fa fa'alu bai bisala ba fa'ala fil barrotu ula sai ya sake ka kamar yadda yi da farko qala ya ce law ba sai nace subhanallah ha zari <coughs> wai yadda wani mutane da su biyu na'am fa yadda mutane ne waɗannan su biyu da qala ali sai suka ce in talak mu tafi dai mu tafi dai wata na sai muka tafi fa ta idan ala rajulin mustalqin liqafahu sai muka samu da mutum yana ya kashe gide akan keya dinsa wa idza akharu alai qa'imun bi kalubi bil hadidi, ga wani kuma a tsaya kansa da baruruwa da karfe wa idza huwa yati hadi shaqai wajihi fa yusharshiru shidqahu ila qafahu ga wani kuma yana wanda yake tsaye a kansa sai je daya sa eh shaqqai waje daya daga bangaren fuskarsa fa yusharshiru shidqahu ila qafahu sai lankwaso gefen nasa zuwa kiyarsa wa bil kharahu ila qafahu sai dauko zozar sa. shi ba ya bai da shi zuwa kiyarsa wa ainahu ila al idan wa ainahu ila qafahu sai lankwaso idan sa ba ya bai da shi ƙeyarsa su bai tawar ila jaribin a sai kuma ɗaya gefen da fuskarsa sai ya fa’alubi bai bisa la ba fa'alu jaribin awwali sai ba su kamar yadda ya ɗaya ɓangaren ba ya furugu bai zalikal jaribi hatta ya sai ha zalikal jarumin ka ba kana da zarar ya gaba shi ba ɗaya ɓangaren sai ya zama kamar da da da farko yake su bai una nan sai ya sake kowa wasa fa ya bisa la ba fa'alu fil barratul ula yayi masa kamar yadda ya masa da farko Fala. ice qultu sai nace subhanallah ba hadani wai da kuma su wane ne su ba fa qala li intalik intalik ce suka ce mu ci gaba mu tafi fa talaka da sai muka tafi fa tai da ala bisil taduri sai muka je wani guri kamar tadderu da ake gasa gurata wa idza fi laghdu wa aswat sai ga ihu da kururuwa a cikin tadderu qala fa tala'na fi sai muka leka ciki fa idza fi rijalu wa nisa'u gurata sai gashi a cikin wadannan tadderu katon abu ne a bayan ka ba da sandiru sai ga shi maza ne da mata tsirara wai za mu biya tihi lahabu bin asfalin bilhum sai zaɓalɓalin wuta yana zuwa musu ta ƙasa kamar yadda ake tura ice ƙarƙashin Tanderu, za a gasa gurasa bai za a ta zalikan lahabu duru idan wadda ainihin wato tartsatsin wutan ya zo musu duru sai su ihu kala qultu man haula nace wa'inda su ne ga su maza da mata a ciki tsirara ana gasa su gaban inda ake gasa gurar kala yace fa qala li sai suka ce ittalik ittalik tafi tafi tafi kala yace fa talaq da sai muka tafi fa ataina ala dahri sai muka je wata korawa ahbar jah bisal dami ta jawur kaman jini kai zafi dari rajulun sabihu yasbihu sai ga wani mutum yana da kaya a cikin wannan gurin وإذا على شد الدار رجل أرجوا عنده هجارة كثيرة sai ga wani mutum kuma a bakin wannan korama ɗin shi kuma ya tara duwatsu masu yawa wai za zalika sabihu yusbihu ba yusbihu sun bayaci zalika lazi jama'a inda wani jaratu ita shi wanda mai da kaya a cikin ruwan wanda ya yi jawur kamar jini idan yi din kaya yi din kaya sai je gurin da mutum wanda ya tara duwatsun a gefen wannan ruwan fayugaffaru fayuf fayafgharu fahu sai ya cika masa bakinsa riki mahu hajjar ya tuttura masa dutse a ciki sai ya tafi fai zubi sai ya ci gaba da daga su bayar juwa ilai sai ya sake dawa kullum ma ja duk sanda ya dawo gurinsa eh eh fafa fafagara lahu fahu ya cika masa bakin dasa bai rike bahu hajar ya tura masa duwatsu a ciki wato sai buɗe bakinsa shi kuma sai tura masa duwatsu a ciki shi ne fafagara sai buɗe bakin shi kuma bai rike bahu hajar sai tura masa duwatsu a ciki qala yace qultu law ba sai rike su ba haza da wadda fa qala li idda li idda li mutafadai mutafadai fa talaqra sai muka tafi fa ta da ala rajulin karihin bir'at bi buɗe gari ka akrahi ba an tara'i idda duk kake kin ka ga mutum to wannan ya kai haka wai za wa inda wuraru ya wa yas'a hawlaha sai ga wuta yana rura ta kuma yana kewaya yana yawo a qala qultu law ba yace ba haza wadan kuma fa qala li yadalik yadalik mutafi mutafi qad talaqna ta ta da ala rawdatin bu'tabati buka je wani rawda dausayi utabati fi habi kulli dore wato muka je wani dausayi wanda yake cikakkiya da duk wani dau'i na haske wa'iza bayna zahraday rawdati rajul tawil sai gashi a gaba wadda rawda duka wadda mutum wanda yake mai tso a tsakiyar ta la akadu arara sa wudul fi sawai bana iya hango kansa ba saboda tso can saba wa iza hawla ar-rajul bi aksara wal dali ra'aytu qab sai daga a kewaye da wadda mutum akwai yara wadda suke basu siyo قال قلت ما هذا وما ها وما wa ba haulai wadda wa be wadda kuma su shi kuma waye wa'inda kuma yaran su waye halali suka ce da idnal qitnal mutafi mutafi wattalaqna fa ta da ila ila dauhati muka je dauha shi da inda yake da duwatsu azibat yake da bushoyi bayya bayya azibatu ba su girma lam ara dauhata a'azabu minha ban taba garin bushoyi ba su girma kamar waɗannan ba wala ahsara ko mafi kyawu da su qala yace qala li suka je da ni irka hau irka fiya hau cikin ta farta qaina fiha sai muka hau cikin ila badilati babadiyati bila badi bila bidi zahabin wala bidi fiddati da muka hau kan wani bishiyoyi sai gashi mun je wani birni <clears throat> wanda aka gina shi da tubala da dinare da tubala na azurfa ala ce fa ta da babal madinati sai muka je kofar birnin hana muka nemi a buɗe fa fute ala na aka buɗe mu fada da halna muka shiga fatala kwana rijalu wasu mutane sai suka tarbe mu suka yi mana ba shatru man khalaqahum ka asali ma an tara'i shatrun min khalqihim ka asali ma an tara'i rabin halittar su ne mafi kyau abin da ka taba gani a rayuwarka wa shatrun minhum ka aqbahi ma an tara'i rabin su kuma shi ne mafi buɗe abin da ka taɓa gani a rayuwa rabinsu mai kyau ke da rabin sau ƙara ce ƙara lahu izhabu faƙa'u fi zalikar da ce ku je ku haɗa cikin wancan ruwan ƙala wai za da harun mu'taridu ya jiri sai ga wani ruwa kuma ya gicciya yana ta gudu ka hada ba a hulba'adu fil bayani ka ce wa don kwace ruwansa wato kamar dodon hantsa ne a wajen haske ba za a bufa wa ƙawo fihi sai suka je suka hada ciki su ba raja wuyi da suka dawo gurbu wa ƙad za ba zalika su a hannu Ba don ɓangaren da yake na ɗin ya tafi daga gare su ƙara ƙalali suka ce hadi jannatu ajin, wanda ita ce jannatu ajin, inda je suka je suka hada wa haza ka baziluka can kuma zai da basaukinka ƙala fasaba basari sa'adar ɗan ido da sai ya ɗaga sa'adar yana mai sama bai za ƙasar bisulur ribabaci sai ga wani wato wani ƙasar gida fada kamar girgije albaida wanda yake fari kala kalali li suka ji haza ka ziluka cadde ba saukinka kala qultu law ba barakallahu ba fazarari sai suka bar fa adkhuluhu fazarani fa adkhiluhu yace ku kyale da je shiga Kala abbal ada fala yanzu a'a ba za ka shiga yanzu ba wa anta dakhiluhu abadan gaba za ka shiga Kala qultu lahu fa idi ra'aytu buzzul lailata ajaban ita fa tun da muka to da daddara da nake garin abubuwan babaki amma hazan lazi ra'aitu to wani abu ne wanda da na gani qala qala ne suka ce amma inda sadukhbiruka suka ce to za mu baka labari yanzu wa abdur rajul al-awwal lazi anta alayhi yasluqu ra'sahu bil ajari mutum da ganshi yana buga kansa da dutse yadda wa rajul ladhi ya'khudhu al wanda zai karba al kuma ya jefar da shi baya aiki da shi wa ila ma'al salati al-maktubati idan ba yana bacci gabar yin sallah ta wajibi babu ralajiya ta alai babu mutum da kaje gurin sa yashar shiru shirqahu ila qafahu yana juyar da ainihin haɓarsa zuwa ƙesa wa bilkharahu ila qafahu zozan kancinsa zuwa kesa wa aidahu ila qafahu idanuwarsa zuwa kesa wa yadda wurin lazi ya adu min baitihi wa yakzibu al-kadhaba tablughu al-afaq shi da mutum da zai tsallake gidansa ya je share ƙarya ƙarya kuma ta yadu ta je sassan duniya wa ba rijalu wa nisa'ul uratu allazina hum fi mithli bida'i tadur amma maza da mata da ka su tsirara a wani guri kamar a ce taddaru ne gasa gurasa. fa yadahu zuratu zawari ba su zira ne maza da mata babu rajul ladhi atita su yusbihu fi dahri mutumin da kaje ka ganshi yana yana rinkaya a cikin ƙoraba wa yarqabul hajarata yana tura dutse a cikin bakin su fa yadahu riba wanda bai cin riba ne qabr rajulul karihil bazari mutumin da ganshi bai buƙudan gadin da Allah zai idda dari wanda yake ruwa wurin wuta ya haye da rura ta wai sa'a haula kuma yana kewaya ta bai da balikul khaziru jahannama balikul ne wanda yake bai gada wutar jahannama gaba rajulun tawil ladhi fi rawda mutumin da bai tsawo da shi a wannan dausayi fa inda wai ibrahim ibrahim ne wannan babanka wa abal wildanu da haulahu yara da ka gani a kewaye da shi fa kullu mawludi ba ta alal fitra diyar da ya mutu akan addini na gaskiya ku zai je makarantarsa wa fi riwayatul burqadi wata ruwayar burqadi wulida ala alfitra wanda aka haifa a bisa fitra to addini da daidai fa qala ba'd almuslimin wasu daga musulmi suka ce ya rasulullahi wa auladul mushrikin to ya da sallallahu alaihi wa sallam. Allah sallallahu alaihi ya ce ai har ƴaƴan mushrikai to su ba fitra suka mutu ba su girma ba lattara a kama su da laifi babar babar lalzi da kalu shaɗar birhu hasaru wa shaɗar birhun ƙabihu mutanen da kagan su rabin su mai kyau rabin su bubura bai da babu khalaqu amalan salihan wa akhara sanya su ne mutanen da suka ya bubura aiki da kyakkyawa tajawaz Allah a da suka je suka yi wankan nan sai Allah ya wanke su ya fi musu ragowar barakan to ne sai suka dawo suka yi fes ku sirri wannan wannan hadisi ya zo ne dangane da mi'rajin annabi sallallahu alaihi wasallam da awwal da wanda ya zo ne dai inda wanda cewa ayyukan sako lalle suna tasiri ga bi aikata su a a duniya ko a lahira Allah subhanahu wataala ya gare da mu ya kiyaye sallallahu alaihi wasallam baraka ala da Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk